kurmin moon citadel of the believer wannan kotu ta daga wannan zama zuwa nan da awa biyu when time, time abounds and mankind is faced with trauma and challenges of the unknown. To a nan ne ka koyo yadda ake bambance tsakanin namiji da mace ta hanyar gwajin ruwan nono. Objection my lord. My lord. My lord. Wannan tambaya akwai son kai a ciki. The Holy Quran becomes the key, the way and the light. Kun fa'atu bi sunnatin Ka gaya musu ya kai annabi Allah su zo da sura kwaya daya Unconscious Limited Kaduna in collaboration with Adam Ventures presents Addu'akar Kolmumina Bas jadidan wa حميدا wa shahidan Citadel of the Believer a compounding movie on the saga surrounding conflict conflict conflict kawo magana aure na na cin gidan da na haifi 'ya'ya maza da za ka haɗa da na to idan dai ba za ki iya ba na gaya miki kofa buɗe take ke da kika karɓa aiwa kuma ki ce min ba abin da kika sani wani irin negligence ne wannan mu muke da maganin matsala da mu za mu warware matsala yanzu yanzu yanzu yanzu ya za a ce an kasa gane mai mace an kasa gane mai namiji kuma kika karɓa haihuwar shin kin tuna lokacin da kika je asibiti domin kina yawan jin motsi a cikin cikinki na tuna shin kin tuna likita ya rubuta miki takarda domin zuwa wurin scanning scanning shin kin tuna cewa kin dawo likita da sakamakon scanning scanning shin kin tuna abin da likita ya gaya miki agarkuwar mumini citadel of the believer mistrust and uncertainty Los Kubra Kabir tana da hannu dumu-dumu a cikin ta'asar da ta faru a asibitin Dr. Ahmad how what and when find out in Addu'a Garkuwar Mumini and see the miracles of the Holy Quran remember the best of mankind is he who benefits mankind. Produced by Muhammad Iski Abdullahi, directed by Al Amin I Hassan at Dua Garkuwar Mumini, the citadel of the believer. Have you seen the light? The light, the light, the light, the light, the light, the light. Directed by Al Amin Hassan.